assalamu alaikum barkanku da warhaka ku da sake kasancewa da mu a cikin ci gaban labarinmu mai suna ciwon so kashi na tara bismillahi rahmani rahim da ɗan mamaki Dr. Zainab ta ce me ya faru idan kin shiga kyaji idan ya ga daman faɗa miki shi da mahaifinsa ne cewar anti sai datta ta yi dariya ta nufi upstairs din daman na sani in dai ba da mai martaba ba babu wanda abi zai samu matsala da shi a cikin gidan nan Shi din ma da ya iya tafiya da mahaifin nasa, ai da ba su samu matsalan ba. Anti ta faɗa tana juyawa ta fara kwashe kayan da Abi ya ci abinci da su. Kwance yake a tsakiyar gadon sa. takalmin da ya saka da niyyar fita suna nan a kafansa. Ya rungume hannayensa a saman kirjinsa, idansa a rufe, Dr. Zainab ta turo kofar ɗakin ta shigo. Kamshin turarenta ne ya sanar masa da zuwanta, dama ta kamshin turare yake gane kowa. What now? Na ɗau na bar miki asibitin ne saboda na samu na huta a nan. No, Ka baro asibiti ne saboda ka san dole zan biyo ka na binciki lafiyanka, kuma ka san ina aiki a asibitin ne. Idan ba haka ba, waye zai bar asibiti ba tare da likita ya sallame shi ba. Ta ƙarasa tana ɗora jakanta a saman gadonsa. Ba tare da ya buɗe sa ba yake mata magana. Ina tunanin Zara ne, kin zo zaki ki dagula min lissafi. Zara kuma? Na ɗauka zaka ka min magana ne akan faɗanka kai da mai martaba. No, wannan ai ya zama jiki. Kawai ina so in tambayi Zara ne, da a ce ina da wannan damar. ta ya aka yi take farin ciki take rayuwa kamar ma ta taɓa sani na ba a rayuwanta I just want to know me yasa me yasa na kasa samun sukuni tabe baki ta yi tana zaunawa a kusa da jakanta ta ciro magani wanda ta zo masa da shi Zara tana can ta yi aure abi tana rayuwa cikin farin ciki da kwanciyar hankali har ta manta da kai kai ne kawai kake nan kana wahalar da kanka sai a lokacin ya bude ido ya kalle ta ba za ta taɓa iya mantawa da ni ba Zara ba ta taɓa son wani ɗa namiji kamar yadda ni ta so ni ba. Kuma me ya faru? Zara ba ta iya cire sona a cikin zuciyarta ba. Ni ne masoyinta na farko, sannan ni ne abokinta na farko. Amma tana rayuwa cikin farin ciki ne, saboda kin biya wa son zuciyar din, kin ba shi daman samunta. Kuma a duk lokacin da za ta tana da ni, za ta kalle ni ne a matsayin wanda ya ci amananta yau da rita. Wani irin ɗauke numfashi da ta Zainab ta yi ta sauki a hankali Ko kaɗan ba ta son furcin da ƙanin nata yake yawan maimaita mata na abin da ya faru. Wannan za ka sha biyu da rana, biyu da safe, biyu da dare. Ta faɗa tana ajiye masa maganin ɗaya bayan ɗaya. Ya kalle ta. Wani lokacin kana da wuyan sha'ani. Ta ya za a yi na zaɓi din na barka? Ana canja miji, a canja 'ya'ya, amma ba a taɓa canja ɗan uwa. Duk abin da na aikata, na aikata shi ne cikin. Sai kuma ta kasa ƙarasawa, sai hawaye suka cika idonta. Shi dai kawai kallonta yake yi. Ka gyara, zan maka allura. Bana bukata. Ta saka hannunta ta share hawayenta. Me ya haɗa ka da mai martaba? Dama ai can ba mu taɓa shiri da shi ba, ko mun taɓa shiri. Ya amsa mata a takaice, sannan ya matso gefen gadon ya sauke kafafunsa. Ivy, ta kira sunansa a hankali sai ya daga kai ya kalle ta. Ka girma, bai kamata a ce kana sa'insa da mahaifinka ba, duk abin da ka san zai bata mai martaba rai ya kamata ka bar shi haba dakta ni ba yaro bane ba taya mai martaba zai haɗa da wasu dogarawa na rinka yawo da su sai ka ce a kai na aka fara yin ɗan sarki me yasa zai haɗa ka da dogarawa saboda anti ta faɗa masa ƙirjina yana ciwo har na kasa motsawa murmushi ne ya bayyana a fuskanta babu komai a tsakanin idanuwan mai martaba da ƙirjinsa sai ƙaunanka abi zan iya haɗiye alkur'ani babu wanda mai martaba yake so a cikin 'ya'yansa irin ka ƙiyayyarka iya bakinsa ne kawai saboda ba zai iya nuna maka ba kai ma kuma ta wani gurin kana masa abin da baya so look at your hair ka duba kanka mana nan kitso nan gashi nan aski a matsayinka na ɗan sarki bai kamata a ce kana yin hakan ba haka muke yi duk wani ɗan ƙwallo ko mawaƙi ko wani fitacce wanda duniya ta san shi zaki tarar yana da yanda yake so ya zama ko ya yi da kansa ko gashinsa So wannan ba wani abin magana ba ne ba. At least ba na shan giya, ba na shan wani abu na kayan maye, ba na neman mata, ban kuma san luwaɗi ba. So a bar ni in huta mana. Ya miƙe tsaye ya nufi wurin Windows ya tsaya yana kallon wani ɓangare na gidan. Uban da ta Zainab ba sake cewa ba, ta miƙe tsaye ta ɗauki jakanta ta fice. Sai da ya ji an rufe kofan sannan ya juyo, ya saka hannunsa a cikin aljihu. Ya fara scrolling na nambobin da suke wayansa har ya zo kan namban Sauban, sannan ya yi dialing. Tana ringin ya yi fikin, kamar dama hannunsa rike take da wayan yana ƙoƙarin kiran abin ne shi ma. Hello Abi, ya jikin? Na ji sauƙi, ina matanka da fatan kuka lafiya. Lafiya kalau abokina, na fito gidan ma gurin ka zan zo. Ya, ina buƙatan ka nima. Mai martaba ya ce zai ba ni dogare, waɗanda za su rinka raka ni duk inda zan je. Na ce a'a, anti ta ce dole sai na amince. So nima ina buƙatan bodyguards ina-? Sauban ya yi shiru irin he was shocked ɗin Abi, kar ka yi haka. Me zan yi? Me zan musu to? Kawai sai in zuba idanu mutane suna bina a matsayin yarima? No, ina nufin ka same shi sai ku yi magana kai da shi. Kana magana kamar baka san me martaba ba? Ai gara cikin mutanen ma, idan anti ta mai magana zai iya amsa min wani abu. Amma idan mun keɓe, kamar na zo tafiya da ransa ne haka yake tsanata. Daidai da rana ɗaya, mai martaba bai taɓa cewa, Abi, ya kake? Me kake so? Na girma cikin tsana da ƙiyayyen uba. Tun ina ƙarami zai karɓi abu a hannuna ya ba wa ‘yan uwana. Daidai da tufafi kala ɗaya ban taɓa sakawa ta mai martaba ba. Sai jiya da na saka holan shi nan ɗin ma kuma saboda bai sani ba ne ba. Me na yi masa? Wa na kashe masa? Me yasa yake neman hanyar da zai takura min? Me yasa? Idan yana neman hanyar da zai musguna maka ya ci mutuncinka, me yasa kai ba za ka nemi hanyar yi masa biyayya ba? Na san kana ƙoƙari, Amma yanzu irin wannan da ya ce zai baka masu tsaron lafiyanka sai ka saka masa idanu kawai. No, ba zai yiwu a ce duk inda zan je wa'innan mutane su dinga bibiya ta ba. Amma kuma mai martaba yana da gaskiya a matsayin da kake a yanzu bai kamata a ce kana yawo ba bodyguards ba. Matuƙar bodyguards ba za su iya hana mala'ikan mutuwa ɗaukar raina ba, ba na buƙatan hakan. Duk wani abin da Allah ya rubuta zai same ni babu wanda ya isa ya hana. Amma yanzu zan ɗauki ƙwararru. Amma ka fara yi wa anti magana Wataƙila ta shawo ma kansa. Anti ba ta fahimta ta. Ina cikin damuwa sauban. Ina buƙatar nutsuwan zuciya. Ina buƙatar kwanciyar hankali. Ya furta yana lumshe idanu. Ka shirya zan zo in ɗauke ka. Za mu je mu gaishe da su hajiya. Ya sauke wayan ba tare da ya sake cewa komai ba. Sannan ya bude ido. Ya juya yana motsa bakinsa a hankali. Kamun ya bude ido ya nufi inda kis ɗinsa suke. Ya ɗauka ya nufi ƙofa domin ya fita. Yana fara saukowa downstairs, and tana haurowa sama. Ina za ka je? Ya ɗan waro ido kamar da mamaki. Waje nan zan fita. Za ka iya mallaka min makullin motanka? Me yasa? Ya tambaya da ɗan mamaki. Zan ba wa direban da zai rinka tuka ka ne. Wani miskilin murmushi ya yi. Anti ba na so ki saka kanki a cikin wannan matsalar. Idan mai martaba ya bullo da wannan abun ne saboda ya kore ni a gidansa, a shirye nake. Dama anan ina tashi, So, wannan ba wani babban abu bane ba. Abi, anti ta kira sunansa sai kuma ta rasa me ta faɗa masa. Kallanta kawai yake yi, ganin bata da abin cewa ya saka ya ɗauke kansa ya fice a cikin falon. Kai tsaye ya nufi gurin motansa, tun kafin ya isa ya danna ki ɗin hannunsa ya buɗe motan. Yana ƙarasawa ya buɗe motar ya shiga ya mata ki. A da kamun ya yi ribas ya isa gate ɗin sun buɗe masa idan ma get ɗin a rufe yake. Domin ba kasafai ake rufe babban gate ɗin gidan ba, idan ma za a rufe sai dai fat fat. Sai dai yau ya ga saɓanin haka, domin sai da ya isa gid ɗin har ya danna hon. Sannan ɗaya a cikin sojojin da ke gadin gid ɗin ya taso. Abi yana ganin sa ya sauke gilashin motansa. I'm sorry ranka ya daɗe. Mai martaba ya ce kar a sake bari ka fita kai kaɗai a gidan nan. Sojan na rufe baki, Abi ya hango dogarai sun doso motarsa inda take fake. Ta madubin motar tasa yake hango su. Oke? Okay? Ya furta sannan ya yi ribas ya baka motan a inda ya so fita ya nufi fat ɗin anti amarya. Tun kafin ya karasa cikin falon ya dinga dalin namban ammi. Bayan wasu 'yan mintuna ta daga da sallama. Ammi, Me martaba ya saka min takunkumi da bana iya fita sai da tsaron sa. Aliyu, me ka aikata? Ban aikata komai ba, dama me zan aikata ammi? yara tana kusa da kai ne? Ya kalli anti da ke zaune a saman kujera, remote a hannunta, ya karasa kusa da ita ya mika mata waya. Ammi za ta yi magana da ke. Sai da anti ta kalle shi daga sama har ƙasa sannan ta miƙa hannu ta karɓi wayan. Hello Ami. Zuwaira, me ya faru? Sai da anti ta sauke ajiyar zuciya sannan ta faɗa mata komai. Saka wayan a spika, zan yi magana da Aliyu. Ba musu anti ta cire wayan a kunnen ta saka a handsfree kamar yadda ta buƙata. Aliyu, na'am? Ya amsa yana zaunawa kusa da anti. Kana bukatar dogaran da mai martaba ya saka maka? No, Ami. ba na so. Shi Shikenan, Zuwaira, kina ji ko? Ki ma mijinki magana, ɗana baya so, don haka ya janye abinsa ba ma bukata. Haba ammi, kar mu yi haka mana. Baki san iya bakin cikin da wannan abun zai sanya su ba, kuma ni a ganina wannan ma wata nasara ce. Nasara ta me? Gasa muke yi, balle a ce wani ya ci wani ya faɗi? Wani irin cin mutunci ne da cin zarafi wanda mai martaba mai mun ba. Kala ɗaya na tufafi Aliyu bai taɓa sakawa na mai martaba ba. Sai yanzu da ya girma, ya mallaki hankalin kansa duniya ta san shi sannan zai nuna masa wani isa biyayya dai ba zan hana aliyu yi wa mahaifinsa ba amma ba zan yadda waɗancan mahaukatan matan nasa suna shirya masa munakisa kala-kala yana ɗorawa akan ɗana ba bai ji sanyinsa yana ƙarami ba yanzu kuma ya girma zai nemi ya takura masa ina son ɗana ba bana son ɗana ba nake tilasta sa yana masa biyayya akan ra'ayoyin matansa to wannan karan ba zan yadda da wannan ba Salon aje a haɗa wata munakisan a dawo ana ɓata masa suna ko a sake haɗa su? Ammi, kar ki biyo fishi da zuciya. Yaushe abin ma ya samu dawowa cikin gidan. Yanzu kuma duk wata hanya da za a bi domin a raba su suke nema. Ni a ganina a bi komai a hankali zai fi. Za mu bi komai a hankali amma ban da wannan domin ban san iya abin da suke shirya masa ba. So ki ma mijinki magana. Ki faɗa masa Aliyu baya so, ni ma kuma bana so. Ki hakuri, Ammi, amma ba zan iya tunkarar mai martaba da wannan maganan ba. To ni zan iya. Ammi ta amsa da ƙarfi, sannan ta yanke wayan. Abi ya miƙa hannu ya karɓi wayansa yana kallon anti, kafin ya miƙe tsaye ya nufi ƙofar da za ta sada shi da backyard. Zara. Tun daga yanayin yadda likitan yake kallon result ɗin na fahimci ba lafiya ba, domin fuskansa da yadda yake kallon din ya nuna haka. Idan akwai abin da ya fi bugun zuciya, na yi a lokacin. Sai dai na ɓoye tsorona da tashin hankalina saboda din yana kusa da ni. Ba na so na karya alkawarin da na masa na cewa ba zan sa kaina a cikin damuwa ba. dan Allah shekara nawa? Likitan ya tambaya with serious face. Din ya ɗan yi murmushi, ni kuma sai gabana ya ƙara faduwa. Likita, akwai matsala ne? Mama ta tambaya. Sai likitan ya kalle ta da fuskan da ke nuna ran saɓace ke matuƙa. Baba, matsalar ma babba ce. Ta yaya mutum zai rinka wasa da lafiyansa? Kamar kai? Kuma ciwo mai girma irin wannan? baka san rai guda ɗaya bane ba idan ka rasa shi ka rasa shi kenan baka shan magani baka zuwa asibiti a auna ka kuma ka san kana ɗauke da ciwon hanta din yayi kasa da kansa kamar mai jin kunyan mutane ni kuma na kurawa mijina ido tausayinsa yana ƙara kama ni yanzu likita me abun yi Abun yi za a yi masa magani idan da hali ma waje kamata a fitar da shi saboda ciwon nasa ya kai wani mataki wanda ba a so ya kai. A rubuta mana maganin datta kuma a faɗa mana ƙa'idodin kula da shi. Wannan karon ni ce na tambaya idanuna na zubar da hawaye. Gado za mu bashi a nan, dole ne ya rinka samun kulawar likitoci akai-akai, kuma gaskiya za ku kashe kuɗi. Kamar nawa likita? Na sake tambaya. Har na magani da komai da komai zai kai miliyan bakwai, wasu garin ma zai fi haka, kuma inda hali waje ya kamata ku fitar da shi. Amma zai samu sauƙi? Ba zan ɓoye miki ba, Ciwon hanta yana da wani stage da idan ya kai sai dai a yi ta magani wanda zai saka mutum ya samu sauki kuma ya yi tsawon rai wanda ba yi tunani ba. Amma maganan gaskiya ciwonsa ya kai stage inda ba a warke shi kuma idan a waje za a kula da shi za a kashe kuɗi akalla zai kai miliyan ishirin har da ɗauri. Ya bani amsa da hakikanin gaskiyansa a lokacin ne na ji ashe ba zan iya riƙe alƙawarin da na yi wa ba na cewa ba zan tashi hankalina ba ba zan yi kuka ba. Hawaye ne kawai na ji suna sauko min a fuskata a tsakanin idanuna suke fitowa ko cikin ƙwayan idanuna. Duka ban da shaida domin bana jin fitar su sai su kawai nake ji a fuskata. Shi yasa na ce kar ki shigo nan saboda na san kuka zaki yi kuma zaki tashi hankalinki. Idan ban yi kuka ba din dariya kake so na yi? Ko sauti kake so na kunna na tashi ina rawa? Wace mace ce za a faɗa mata damuwar mijinta hankalinta bai tashi ba? Baka kyauta min ba din, baka kyauta min ba. Ka san kana da wannan ciwon ba kula da kanka ba? Duk ƙarfin zuciya irin na din sai da hawaye suka sauko masa. Mama ma kukan take yi, bille kuma hajiya wanda ta kasa cewa komai tun da muka shigo ofis ɗin. Hakan baya nufin zan mutu zara. Ciwo ba mutuwa ba ce ba. Ni ma ban ce za ka mutu ba, tare za mu rayu. Burin da muke da shi zai cika, mafarkin da muke yi zai tabbata. Kuma insha Allahu za ka zama mutum na farko wanda zai warke daga wannan ciwon. Za mu samu kuɗi, za mu yi jinya, kuma za ka samu sauƙi da yardan Allah. Na share hawaye na, na kalli likitan da ke kallo na kamar da tausayi a fiskansa. Yaushe ne ya kamata a fara bashi kulawar likita? Inda hali yanzu yake bukatan kulawa domin ciwon yana cinsa yanzu. Kuma nan ba da dadewa ba zai fara karya masa garkuwan jiki ta yadda ba zai iya yin komai ba. Idan mun ƙara kwana biyu babu wata matsala? Za ku iya ƙara sati ma amma kar ya wuce haka saboda yana bukatan kulawa ta musamman. Na amsa masa da kai wasu hawaye suna sauko min Sannan na miƙe ina share hawayena. Mun gode dakta. Din ya faɗa yana miƙa masa hannu suka yi shakin. Sannan ya juya ya kama hannuna muka nufi ƙofa. Babu komai a cikin zuciyata sai tausayin kaina. Tabbas samun kuɗi mai yawa haka ba mai yiwuwa ba ne a wurin talakawa irin mu. Miliyan ɗaya ma tana birge mu, balle kuma a ce miliyoyi ma? A ina za mu samu? Idan kuma ba a samu wafa haka za mu zuba ido ina kallon rayuwar mijina, uban ɗana ko ‘yata? ya sarwanta a haka? Am, zarar Zaraddin, zo don Allah. Likitan ya faɗa lokacin da muke dab da a cikin ofis ɗin. Kusan a tare muka waigo, sai yi min alama da hannu, yana furtawa. No, ke za ki iya tafiya. Akwai abin da nake so zan tambaye shi ne, wataƙila a gaban ki, ba zai iya amsa min ba, so yi kango. Na saki hannunsa, na juya na fice, na samu mama da hajiya tsaye dukkansu su ɗauke da hawaye. Jinginawa na yi a kusa da kofan. Na kai hannu na dafe zuciyata wanda nake jin ta kalan wani irin yanayi marar misaltuwa. Can kuma na kai hannu na na saukar akan cikina. Ta ya zan rayin cikin da din ya daɗe yana ƙwalla farai a kai ni kaɗai. Hannun mama na ji ta dafa ni wai ashe kuka nake yi ni ban ma sani ba. Zara, kar ki saka damuwa a cikin ranki. Ciwo ba mutuwa bace ba, ko bai zama lalle don kana ciwo za ka mutu ba. Ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru da yardan Allah. Na ɗaga mata kai ina ƙoƙarin danne kukan da ke ƙoƙarin fito min ta ina za mu fara neman kuɗin maganin shi ne abin da ya faɗo min a rai miliyan bakwai fa ba miliyan ɗaya ba ba biyu ba wani wajen me muke da shi shi kenan mama na rasa mijina miliyan bakwai wa zai ba mu a duniyan nan na faɗa ina fashewa da kuka domin zuciyata ta karaya matuka sai mama ta kwantar da ni a jikinta insha Allah babu abin da zai faru ki ƙarfafa wa mijinki gwiwa kar ki saka shi ma ya fara jin wani iri tana rufe baki din na bude kofan ya fito yanayin idonsa da fiskansa kaɗai sun isa su karantar da ni irin tashin hankali da damuwan da zuciyar mijina yake ciki me ya faru ya tambaya kamar bai san damuwata ba sai na saurin ɗagawa a jikin mama na share hawaye na babu komai na furta ina kallon sa. hawayen da ke sauko min suka kasa tsayuwa cike da ƙarfin hali irin na namiji mai ƙarfin zuciya ya sakar min murmushi. Mu tafi ko? Ba musu na fara takawa. Mama na rike da hannun shi, shi kuma yana tsaye a gefe na. Ina kallon yadda yake ɗauke kowace kafansa yana takawa har muka isa inda ababen hawa suke. Sai da muka fara saka mama da hajiya a wata fif ɗin daban. Da zuman ya fara sauke mama, kasancewar ta fi kusa sannan ya wuce da hajiya. Mu kuma muka shiga wata fif ɗin daban. Kwantowa na yi a jikinsa, sai na ji kamar ban taɓa jin daɗin kwanciya a jikinsa irin yau ba. Haka nan kawai nake jin kewansa. Hannunsa ya saka ya kama hannuna, ya riƙe yana kallon titi. Ni kuwa hawaye suna min zirya tsakanin idanuwana da kumatuna. Kamun mu isa gida, na jiƙa hijabi na har gefen rigan din ma ya samu. Da na san haka zaki rinka yin kuka, da ban bari an shiga da ke ba. Wannan halin da kike ciki shi zai karasar da ni Zara. Wataƙila da kina cikin farin ciki, ni ma zan iya saka ran zan samu farin ciki. Amma damuwarki ita ce matsala ta a yanzu. Dubi hijabinki, ga yadda kika jika shi idan ki har ya kumbura saboda kuka ya faɗa yana kallon na menafif ɗin ma kallo na yayi sai dai bai ce komai ba har din ya ciro kuɗi ya bashi sannan ya riƙe hannuna muka nufi gida duk yanda na so dakatar da kukan wallahi sai na kasa to wai wace macen ce za a faɗa mata mijinta makusancinta ya kusan mutuwa a yi sancin mutuwa a kansa ba za ta yi kuka ba haka muka ratsa mutanen da ke zaune zaman kashe wando a unguwarmu muka buɗe gida Muna shiga cikin gidan ya rungume ni, sai na lumshe ido ina mai da numfashi a hankali. Can kuma na miƙa hannu ina taɓa fuskansa. Sai na ji hawaye na sauko masa, saurin ɗagowa na na kalle shi. Za mu samu kuɗin insha Allah. Miliyan bakwai zara, ina? Allah sai mana hanya kuma za mu samu. To Allah ya sa ku samu zara, Allah sarki din. To masu sauraro duka duka anan zan dakata ku dai mu tara a kashi na gaba da yardan Allah za mu daga inda muka tsaya da wannan nake cewa masu sauraro ina muku fatan alkhairi a duk inda kuke alherin Allah ya kai muku huta lafiya Sirri zuciya sirri zuciya sirri samun kaya shirye tun shi da telefon hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.